ba za a tashi lafiya ba ina dan sanda ina dan banga ina dillalai matar da ta kawo nono kasuwa to wanne ya shanya fara ba ana gaba da malam abi sai da hikima malam na da yace kana malami a gabu sai kaga mutun mutum ya kunno taba ya tabo tana ci da wuta maza ka tare ku yasa da tabar hikima ce ai duk mai sako a jeji yake in ka tunzura sai ya kara gaba kana malami ka je ku yi hannu da mai shan taba ka ce wani ya gida ya iyali kwana biyu bana ganin ka ya ce ko ja ta makalau to gobe ka tara uwarsa ta mutu an dora ta a makara za a kai ta kabar ba zai buga ko ba sai ya bada kudin sai cika bakin mata Allah mata ba sa cika baki ka ji masa tana aikin garin baka da malamin ta yi mata karkar da Allah ba sa yi eh, eh, na ji ce ai ba na so in ji kunya da Allah in namiji ne ya dai ya Allah ya ma albarka barin gari zai mace fa sai ta dauro nan babar alquran mace sai ta dauro nan uwarta da ce ba ba za jin da zanin yanzu da Allah ka san dan baban ka ce ba ba dan ka ai ka ga ba wuri ba ko sa gidan buro da ake kafa alquran ba ka san dan baban dalilin shanta ba kai ba ubanka ma ba ta ganin kimarsa soja fa da bindiga ya zo na da kaki sai ni fara da yan daga kana muka yi mana bala'i da matata jiya soja na ce yanzu yalla bai tinda mara nan ya ce ka yi ruwa ka kana mana iskanci ba mana mara ciki wannan da waje ciki kuma duk wanda ya tashi zai gwada sirrin akan mashi tun da kwace na dokar aiwa mummuna dan wata ko baka yi addu'a ba sai ka aura ko baka karanta komai ba alƙur'ani sai an yi bikin ba ka duba tsaleliya irin wanda ake gosu ake nuna abin hawa wani ya zo da hala wani lambon wani karshen wani farajen wani kasiya wani jiya sarauta wani hala wani wanda roba wani crb wani continued diskoshin wani final diskosha wani fomaji, wani rafi wani magani wani kwamfareso wani anaconda wani fumata wani benda wani hailanda wani toyota da wani odisi wani siyana da Allah samu kyauta ba mutu gadi ba kurungu kana da biya yana ta kwalba ta kwalba da shege a kwalba kwanya